ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a wannan yammaci na sha ga watan rajab hijira ta dubu da da da hudu shida wadda sai daidai da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da da biyar ta miladiya za mu darasi na biyar a cikin darussan da muke na tafsirin alkur'ani a cikin suratul isra' wanda muke a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya ƙara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau za mu tashi aya ta 18 a cikin wannan sura suratul isra bi iznillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ثم جعلنا له جهنم يصلاها مظلوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا نعم الله جل وعلا يتي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد دون ديك نفن الدنيا wato da aikinsa duk wanda manufar duk wanda yake nufin duniya ajjalna lahu fiha ma nasha'u to zamu gaggauta masa a cikin ta abinda muka so liman nurid ga wanda muka so mu gaggauta masa din thumma ja'alna lahu jahannam sannan mu sanya masa wutar jahannama yaslaha zai shige ta mazmuman yana abin zargi madhura abin korewa daga rahamar Allah wa man arada al-akhirah wanda ku yake nufin lahira wa sa'a laha sa'ayaha yayi aiki irin aikin da ake yi domin lahira wa mu'min kuma alhali shi mumini ne fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to waɗannan aikin su ya kasance abin godewa bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci halin waɗanda ya buga misali da waɗanda suka ƙaryata manzanni waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su na wato tsare ku da suka zo bayan annabu tsare ku da suka zo tsare ku jam'i ne na tsara tsara ƙarni to da aka aiko musu da manzo aka yanke musu hanzari kuma suka ƙaryata kuma Allah ya halakar da su Allah ya ce da yawa tsare ku muka halakar da su bayan annabi nuh to sai Allah madaukakin sarki ya kuma yi wa'azi akan jama'ar akan wato waɗanda suke sa lahira da kuma waɗanda suke su manufarsu a rayuwa shine duniya kawai ya ce wanda ya kasance yana nufin al'ajila al'ajila an fassara ta da duniya saboda ita ce ta gaggawa ma'anar al'ajila mai gaggawa wato ta nan kusa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa kamar yadda ya zo a hadisin Aisha اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله أن إن روقنك دقى البيري دكا Na gaggawa da na jinkiri wato wanda yake zuwa da gaggawa da wanda yake zuwa kuma daga baya to an kira duniya al'ajila saboda ita ce take tare da mutum wato wanda yake son sakamakon duniya wanda yake neman duniya wanda ita lahira ba ta dame shi ba Wanda shi ne halin kafiri wanda shi duk abin da yake nufi na arziki da ɗaukaka da alfarma a duniya yake nema baya neman lahira to Allah madaukakin sarki ya ce to za mu gaggauta masa a cikin duniyar amma da sharadi biyu Za mu gaggauta masa ma na sha'u abinda muka so ba abinda shi yake so ba din neman duniyar ka ba lalle ka samu abinda kake so ba sai abinda Allah yake so sannan zai baka a duniyar kuma sharadi na biyu liman nuridu ga wanda muka nufa ba kowa ne wanda zai nemi duniyar ba ya samu ko da ita yi imani kadai ya ta aiki domin ta ba lalle ya same ta ba sai Allah ya so sau da haka dukkan abubuwan guda biyu an kayyade su da mashi'ar Allah da nufin Allah domin abu ne wanda yake komawa ya zuwa ga wato kyautarsa da tsarinsa da shirinsa jalla wa'ala kuma lamu bajiyar da kalimati babu mai canza kaddararsa abin da ya riga ya kaddaro to a cikin wannan akwai nuna mana a kan cewar neman duniya ba za zafin nema shi ne zai baka ba duk kokarinka kan neman duniya ba za ka samu ba sai abin da Allah maɗaukacin sarki ya nufa a gare ka kuma ba sai idan kana cikin waɗanda Allah ya nufa za su samu duniya wanda kuma abu ne wanda yake muna gani a cikin rayuwa kana ganin wanda ya fika ƙoƙari wanda ya fika a himma wanda ya fika basira wanda ya fi ka komai amma yana kuma ƙoƙarin amma ya ne yana nema ba ya samu wani kuma wanda bai kai shi ba bai ma nema ɗin ba a tuttulo masa saboda haka duk abin an ƙayyade shi da mashi'ar Allah saboda haka a sai mutum ya zamanto cewar mai kyautata nema ɗin mai kyautata nema domin kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya gaya masa ya hura a cikin zuciyarsa allan ta mutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi babu wani rai da zai mutu sai ya cika ajalinsa ya cika arzikinsa na ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki kada ka neme shi ido a rufe domin ba za ka samu ba sai abin da Allah ya so kuma ba za ka samu ba sai idan kana cikin waɗanda Allah ya nufa za su samu to sannan Allah ya ce wa man arada al wanda kuma di yake nufin lahira da aikinsa wasa sa'alaha sa'ayaha kuma yayi aiki irin aikin da ake dan lahira wannan ishara ne ga cewar ita lahira tana da jinsin aikinta aikin da ake dan lahira shine aikin tauhidi shine aikin ɗa'ar Allah ayyuka na gari. waɗanda sakamakonsu suke a lahira wanda ya aikata kaza Allah zai gina masa gida a aljanna wanda ya aikata wanda kaza za a dasa masa wato bishiyar dabino a aljanna wanda ya aikata kaza za a azurta shi da abu kaza a aljanna to wannan shine jinsin ayyukan lahira ya yi aiki irin aikin lahira kuma wa huwa mu'min kuma mumini ne wannan sharaɗi ne wato duk kyakkyawan aiki idan mutum ya yi idan babu imani to babu lada a gare shi babu lada a gare shi kamar yadda Allah ta'ala yake kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وانده دي أيكة نجري كومة كونا مجي الحالي يناموني تظام رايد بشي كتاو الرأيوة سنمو شكامة لا دنسا شككي آه، سنة يكي آه، من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا wanda ya aikata aiki nagari ko mace ko namiji kuma alhali mumini ne kaga sai Allah ya ta wannan saboda shine shar'in mutum ya amfana da kyakkyawan aiki amma wanda yake ba mumini ba ko yayi jinsin aiki irin na lahira kamar ciyar kamar kyautata ma iyaye kamar sada zumunci kamar yaye bakin ciki na wanda suke cikin bakin ciki kamar taimaka ma miskinai to wannan a nan duniya zai samu amma a lahira ba shi da rabo kamar yadda Allah ta'ala ya ce ula'ika allazina laysa lahum fil akhirati illa na wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun waɗannan su ne wanda ba su da komai a lahira sai wutar jahannam kuma abinda suka aikata a duniya ya riga ya ɓaci kuma abinda suka wa ma sana'u abinda suka aikata a cikin ta ya riga ya kare wa batilun ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa ya zama to batacce ne gabaki ɗaya to wannan shine sharadi kamar yadda kuma zo a hadiya wannan ma'anar ta zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar a hadisan Anas a cikin sahih Muslim cewa shi kafiri abubuwan da ya aikata na ayyukan da ake A ayyuka na gari to za a ciyar da shi arziki a nan duniya sakamakon wannan amma a lahira ba shi da komai ke wuta kamar yadda kuma Allah ta'ala ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura muka muka fuskanci muka gabaci ga abin da suka aikata na aiki muka sanya shi haba'an mansura kora wanda ake yadawa kuma Allah madaukakin sarki yace na kafaru a kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wajada Allah 'indahu fawqahu as-sama misalin waɗanda suke kafirai ayyukansu da suke kyawawa kamar tawalwayniya ne tawalwayniya ka rinka ganin ruwa a can nesa biqi'atin a fako wuri wanda yake babu komai anan ne aka fi ganin tawalwayniya miraj da turanci hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'a har Haske ya zo sai ga ba komai bane ashe ba ruwa bane wa inda indahu fawfahu saba ya hadu da Allah a nan wajen Allah kuma ya cika masa sakamakon sa masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadi mishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif wato wanda suka kafurta da ubangijinsu ayyukansu kamar wato toka ne istaddad bi rih wanda iska ta tsananta a kansa ya toka za ta kasance idan ana guguwa fi yawmin asif a ranar guguwa istaddad bi rih fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba ka samun iko akan wani abu daga abin da suka aikata to shi yasa sharadi ne sai da imani shi sa wato tsarkake niyya da kuma kubutar da da kubutar da niyya kubutar da aiki daga riya shine sharadin karba aiki domin Allah madaukakin sarki ya ce man amila amalan yace ana aghna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi ahsan man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu wanda duk ya aikata aiki da ya tarayya da ni a cikin sa da wani na Allah yake sai in kyale shi tare da shirkarsa to saboda bai cika wannan sharadi wa huwa mu'min ba saboda ka aikin lahira sai ya hadu da imani kuma wannan ya nuna kan cewar aikin lahira nufin lahira ba da magana bane da aiki ne shi sa Allah ta'ala yake wa ta'ala sa'ayaha dole sai yayi aiki na neman lahira ba zai yoke ta cewa kai a aikai Allah kake nufi amma kuma baka komai ta wannan sai ya zamanto wata manna alallahi amani wanda yake gorace-gorace ga Allah yana cewa ai Allah zai gafarta mana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya zargi Yahudawa fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu al-kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana to kamar aka bar waɗansu 'yan baya wanda suka rinka ɗaukan tarkacen wannan makusanciyar ita ce duniya suka kama neman duniya da addini suna ciyar da addini domin su sami duniya kuma suna cewa sai faro lana ai za a gafarta mana to kaga waɗannan suka zo a matsayin zargi to shine wanda baya aiki irin na ranar lahira ta duk mutumin da yake neman tsira ai zai ba hanyar neman tsira hmm, kamar yadda ibn mubarak yake faɗa duk mai neman tsira zai ba hanyar tsira Faɗin fa'inna safina talata jiri ala yabasi domin wato jirgin ruwa baya tafiya a doron ƙasa, busasshiyar ƙasa dole sai ka kashi ga ruwa sannan jirgin ruwa zai tafiya to dole sai kana da sai ka yi aiki irin na lahira za ka same shi to Allah ya ce fa'ula'ika ka na sa'ayuhun mashkura waɗannan aikinsu abun godewa ne to kaga a cikin wannan in aka ce aikin su abun godewa ne to ma'ana ya hada abu guda biyu Allah zai karba bayan kuma zai karba zai sakamako a kansa domin alkarim in ya gode to sakamako yake hmm. in ya gode sakamako yake ko ba haka ba idan ka je ka kai gaisuwa ai in ka tashi sallama kana jiran abin da za a yi maka ko ka zo ka je wajen wani babba ka zo daga ƙauye ka kai 'yan kajinka da ɗan kwanka in za ka tafi kai kuma kana tsammanin za a baka turmin shadda da turmin atamfa da za a kai ma matarka eh? eh, gwammatiye to wannan ishara ne da cewa an karɓi kyautarka shine a yi maka sakamako a kai to Allah yake aikinsa abun godewa ne abinda za a ce Allah ya gode maka Allah abinda Allah zai zamanto ya gode maka to wannan ya ishe ka kyawun sakamako to sannan Allah yake kullan numiddu ha'ula wa haula dukkanin ƙungiyar guda biyu da masu neman duniyar da masu neman lahirar numiddu muna sakar musu kyauta mai bibiyar jura wadda ba ta yankewa ha'ula'i waɗannan wato masu neman duniyar wa ha'ula'i da waɗannan masu neman lahira min afa'i rabbi daga kyautar ubangijinka al shi shine al-istirsal a afa wata ta'aqubuhu sakin kyauta wadda ba ta yankewa to haka kyautar Allah take kyautar Allah ga masu neman duniyar da masu neman lahira haka yake ba ya sakar musu abinci ya sakar musu ni'ima ya sakar musu lafiya ya sakar musu sutura ya sakar musu kariya daga azaba daga wannan sai wannan daga wannan kyauta sai wannan kyauta daga wannan kyauta sai wannan kyauta wa ma kana afa'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka ba a bar hanawa ba ce ba wanda ya sai hana kyautar ubangijinka haka Allah ya sake maimaita kyautar ubangijin naka don ya nuna cewar abinda Allah yake ba mu dukkan bangarorin guda biyu ba don cancanta ba ne kyauta ce kawai daga Allah yace wa ma kana ata'u rabbik kyautar ka ba a bar hanawa ba ce ba kai ta hana kyautar Allah ga wani ba saboda haka kada ka damu kanka da hasada da kyashi domin ba kai ta hana kyautar ubangijinka wanda Allah ya nufin zai bashi dole ya bashi ko ka so ko ka ki ba zai nemi shawarar ka ba ba zai duba abin da yake cikin zuciyarka abin da kake so ko ba ka so ba kina da kishiya ba Allah ba zai wannan ba zai hana ya taimaki shi kyauta ba kina gani domin ba shawarar ki zai nema ba ba kuma zai duba cewar ita ce me yi miki kaza ita ce me yi miki kaza amma kuma Allah yake sai mata kaza ina ruwan Allah wa ma kana afa'u rabbika mahzura dar ubangijinka ba a bar hanawa ce ba wanda ya sai hana ta in ka san in ka tumfuda in ka in ka kiyaye wannan darasin wannan fadar ta Allah madaukakin sarki sai ka huta in ko baka kiyaye shi ba ka ka gamu da gamanka ka gamu da wahalar duniya da lahiyar don shi dai Allah ba zai daina baiwarsa da kyautarsa ga wanda yake so ba wa ma kana ba'u a ma'azura kai kuma ko yaushe ka ga wannan kyautar kana cikin damuwa kana cikin kwafa hmm, kana cikin kwafa sai ka je sai ka zamanto an ce kamar yadda Allah ta'ala yake qul mutu bi ghayrikum in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a to sunnar Allah haka take Allah yana bayarwa yana bayar da kyautarsa kuma kyautarsa ba ta karewa ba kuma a hana ta to sannan a wannan a duniya kenan wato a nan duniya kyautar ubangijinka ba a bar hanawa ba ce saboda Allah ya riga ya hukunta inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta riga mushina wa rahmati wasi'at kull shay rahmata ta yalwaci dukkan komai daga rahamar Allah Allah hatta dabbobi yake jin kansu yake ba su hatta dabbobi yake ba su ai rahamar Allah ce za ta sa damusa idan za ta tsallake kogi sai ta kama ‘yarta ko ɗanta ɗan bebin ta haɗa ka rike shi a bakinta ta rike shi don ta tsallake da shi ba za ta gatsa ba saboda ta san wannan wanda za ta ji tausayinsa ne wannan tausayin Allah ne ya sanya mata tana daga cikin wannan rahamar ta Allah tana daga cikin asa'u rabbi tokar ubangijinsa to a nan duniya kenan amma a lahira halin yana cin halin daban ne shi sa Allah ya ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka duba ka ga yadda muka fifita sashen su akan sashi walal akhirah to kuma wallahi gidan lahira akbaru darajati tafi girman darajoji wa akbaru tafdila kuma tafi girman fifiko fifitawa a nan duniya kenan ka duba haga yadda Allah ya ce muka fifita sashen su akan sashi ko ba yadda za ka ga wani Allah ya ba shi dukiya wani kuma Allah bai bashi ba wani kuma Allah ya sashi tsakatsaki wani Allah ya bashi ilimi wani kuma ya bashi ya bashi da tantagariyar jahilcinsa wani kuma tsakatsaki wani Allah ya bashi lafiyar jiki wani kuma marini ne wani kuma tsakatsaki wani Allah madaukakin sarki ya bashi kyakkyawar kama wani kuma Allah ya yi shi mummuna mana kuma haka ya haka yake so ya ganshi ba sai ka canza wannan ba to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam unzur ka duba ka gani ya rasulullah wannan annazar in ana nufin nazarul basar wa nazarul basira ka duba da idanka ka rinka gani in ka gani da idanka kuma sai ka yi lura da basirarka ka gani ka ga dubiyan da Allah ya fifita waɗannan waye isa ya yi wannan in ba Allah ba waye isa ya canza halin da suke ciki in ba Allah ba kuma shi ne ya tsara kuma lamu aqiba li babu mai bibiyar hukuncinsa ya warware haka yi haka yake so ya ga waɗannan bayin nasa haka kuma za ta kasance baka yi ka canza wannan ba shi wanda Allah ya bashi ko yana godiya ko baya godiya wannan ba zai hana Allah ba zai sa Allah ya kwace ba sai Allah ya kyale shi ya masa istirraji wanda kuma Allah madaukakin sarki bai ba shi ba wannan a wato bakin cikinsa da damuwarsa da kuncinsa da tuhumarsa ga Allah ya ya za a yi mun haka ya rayuwata za ta zamanto haka wannan ba za ta canza halinsa ba haka nan halinsa yake to Allah ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ka duba ka ga yadda muka fifita su akan sashi to lahira ta fi haka a darajoji kamar yadda kake ganin darajoji a nan akwai waɗanda suke cikin talauci mana talauci kamar zai yi magana akwai kuma waɗansu suna cikin ƙoƙolin wadata yanzu ka duba a ƙasarmu ta najeriya ka duba irin unguwanni da ake da lokuna da kwatani sannan kuma ka je ka duba irin manyan titunan abuja da irin gidajen da ake da su a cikin abuja bambanci tsakanin wannan a cikin ƙasa ɗaya ba bambancin da a tsakankani kuma akwai waɗanda suke kankani su ba su sun ɗanfi nan sun ɗanfi kwatami da loko amma kuma ba su kai can ƙwaƙolin ba suna tsakatsaki tsakatsaki ɗin darajoji ne masu yawa to a lahira fifikon darajojin sun fi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ahlal inna wato inna ahlal illiyin wanda suke cikin aljannar illiyin suna kallon ahlud daraja ula waɗanda suke a darajoji maɗaukaka kama yura alkaukabud durri kamar yadda ake ganin tauraro mai kyalli a cikin aljanna akwai wanda inda ake ganin tauraro a nan duniya su mafi yan aljanna ne a cikin illiyi da aljanna ma maɗaukakiya amma waɗanda suke a daraja sama da su suna ganin su kuma inda ake ganin tauraro bambancin darajoji a lahira kenan shi sa Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajati bambancin darajoji a lahira wallahi sun fi girma a lahira ta fi girman darajoji wa akbaru tafdila kuma ta fi girman ko fifitawa wanda Allah zai pipita akwai wanda Allah madaukakin sarki zai pipita shi akwai wanda Allah zai fifita shi ya bashi yayi ceto kamar adadin kabilar murad kamar yadda ya zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai a ce ya ceci mutane irin adadin kabila guda an ba shi ceto kuma ka duba ka gani dan karshen aljanna wanda zai shiga wanda za a suranta masa cewa aljanna ta cika sai Allah madaukakin sarki a ya ce masa a'a je kadai ka gani ko akwai waje sai ya zo sai Allah ya nuna masa ta cika tif makil ba wajen zama ba masa kasin sai da ce Allah ta cika sai har ana ukun tukuna sai ya ce to kana so baka duniya da makamanciyarta ya ce haba Allah kai ne ubangiji ni ne bawa kuma abin hadda izgili <laughs> haɓa a ma za a yi ya ce to je kana da goma kucin duniya wannan shine koma bayan dan aljanna to Allah ka ba mu rahama Allah ka ba mu rahama to sannan Allah ta'ala ya ce لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنغمهما وقل لهما قولا كريما واخبط لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا Allah ta'ala ya ce la taj'al Allahi ilahan akhar kada ka sanya abun bauta na daban tare da Allah fataqa'uda mazmuman mahdula sai ka zamanto wato sai ka zamanto mazmuman abin zargi mahdula wanda aka tabar da shi ba shi da mataimaki wannan wasiya ce Allah madaukakin sarki yake yi ga al'umma ta musulmi kuma a ciki ya kunshi suka ga mushrikai akan shirkar da suke yi akan cewa su abin suke yi na shirka ba abin yake janyo musu illa zargi da rashin samun nasara sai khitabin ya zamanto aka fuskantar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi aka fuskantar ma khitabin amma abinda ake nufi waninsa wato uslubi ne kuma na larabawa kamar yadda sukan ce iyaki ani wasma'i ya jara to ke nake nufi amma ke wanda nake magana da ke ki saurara amma ba ke nake nufi ba ga wanda nake so ya gina to ne aka gaya ma sallallahu alaihi wasallam ba a surantawa akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sanya abun bauta na daban tare da Allah to amma sai aka fuskantar da fitsadin gare shi domin a nuna kan cewa ga wanda ake yi waɗansu kuma suka ce eh, an fuskantar da hitsabin gare shi domin a himmatu cewa al'amarin yana da muhimmanci da shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan aka umarce shi to kaga min babu aula al'umma ta yi riko da wannan umarnin kakan wanda ya nuna muhimmancin tauhidi muhimmancin tauhidi kada ka sanya abin bauta na daban tare da Allah wato ka tsare ka ta Allah a cikin bauta shine tauhidul uluhiyya ka ta Allah shi shi kadai a cikin bauta kada kai shirka da shi karan babbar shirka ko karamar shirka shine ka sanya wani abin bauta tare da Allah irin abin da kake ma Allah shi ma sai masa ko kuma abin da kake dangantawa ya zuwa ga Allah shi ma ka danganta ya zuwa gare shi tauhidul rububiyya shine abin da kake dangantawa ga Allah na ayyukan Allah Allah shi ne mai ba da rabo shi ne mai hanawa shi ne mai ba da arziki ne mai hanawa shi ne mai ba da mulki shi ne mai hanawa wani bai isa ya ce zai baka mulki ba boka baya ba da mulki ba wani aljani da yake ba da mulki saboda haka 'yan siyasa gara su gane wannan masifar da take cikin al'ummar mu ne masifar boka da 'yan dabo wanda kuma suka bude musu wannan hanyar 'yan siyasa da mata aljani ko boka baya miki maganin kishiya baya sanya kiki zaman toke ce mowa wajen mijinki Allah shi ne kaɗai yake da iko zukatan bayi a hannun Allah take ba a hannun boka ko wani aljan ba in aljan zai iyaye makansa idan aljan zai iyaye makansa haka suka zamanto wulakantattu hmm. to zartattu a hannun annabi Sulaiman har bayan mutuwar annabi Sulaiman suna ta hidima suna ta aiki domin in sun wuce sai su ganshi a tsaye bayan kuma ya mutu amma sai Allah ya tsare shi bai faɗi ba sai su ɗauka kan cewa shi ne dai yake nan saboda tsoronsa don Allah ya hore su gare shi ya hore aljanu gare shi duk wa manya yazid minhum an amrina nuzibhu min azabis sa'ir duk wanda ya kauce daga umarninmu za mu ɗanɗana masa daga azabar wuta ƙona su annabi suleiman yake saboda haka a tsorace suke da sha'aninsa sai da tukuna gara ta cinye sandan nasa ya faɗi rub sai suka gane cewa a ce ya rasu فلما خر تبينت الجن ya alamu كانوا يعلمون ba ما لبثوا في azabin المهين da ya fadi a mace sai ya bayyana ga aljanu cewa ashe da sun san gaibu da ba su zauna a cikin azabar wulakanci ba duk waɗannan muddar da suka zauna suna ta wannan bautar ta wulakanci saboda sun ɗauka yana da rai inda sun san cewa sun san gaibu za san cewa bai mutu za san cewa ya mutu bu sani ba da ka nawa ne masu wuri za su zo ba za su gano kan cewar mutuwa ta zo ma wani masoyin mai wurin ko wani kusa da shi ko makamancinsa sai ya mutu amma mai wuri wurinsa bai gano wannan ba ko shi kansa mai wurin mutuwa zai yi amma wurin nasu bai gano mutuwar tasa za ta zo ba to wannan shi ne danganta ma Allah abin danganta ma wannan Allah abinda Allah ne kadai yake Allah ne kadai ya san gai Allah ne kadai yake ba da mulki to a kan haka za ka ga suna kawo ma al'umma bala'i suna kawo ma al'umma bala'i iri-iri saboda wannan shirkar da suke yi ta bautar wani Allah ta kuma tozarta al'amarin Allah ta duba dai ka ga irin abin da aka rinka yi a jihar zamfara wanda har abu har ya ce kotu waɗanda aka kama su sun je sun zuba ƙur'ani a cikin matsayi akan neman mulki da waɗanda yake za su je a kai su su je harami su fuskanci ɗakin Allah sai sun hau irin can hawan nan na can sama suna kallon ka'aba suna kallon ka'aba ana sallah lokacin da ake sallah sannan a sa su su mummunan aikin saban Allah ana sallah suna kallon ka'aba kuma suna ana sallah su kuma suna saba ma Allah don neman duniya to irin waɗannan su ne suke kawo mana bala'i iri-iri a cikin al'ummarmu kun ga haka aka zo aka yi yayin waɗannan bokayen su mai raƙumi su mai wane ne dukkaninsu to waɗannan a idan Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka sanya abin bauta wani daban tare da Allah sai ka zamanto mazmuman abin zargi wato dukkan mai hankali zai zarge ka dukkan mai hankali yana zargin mai shirka domin mai shirka ya tabbata cewar wato a hankali hankali ya nuna tozartarsa ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين da kuma ya ayyuhan nasu matsalin masalun fastami'u la innal na tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wala wujita la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu ku da'ufa ufa talib wal makulu ba su da abin zargi ne ga dukkan mai hankali mutum ya shirka abin zargi ne ga dukkan mai hankali da aka duk wanda ya yi shirka zai zama to abin zargi ga masu hankali domin masu hankali za su ga menene hankali a cikin ka je ka bauta ma wanda yake baya halittar komai shi kuma shi aka halitta mutum ya shiga cikin kwale-kwale kamar yadda suke yi da gumaka idan ambaliyar ruwa ta yawa aka ce a rage kaya a rage nauyin kwale-kwale farkon wanda za a jefa gumaka su za a jefa a cikin ruwa kuma an tafi da su ne don su ba da kariya amma su ne farkon wanda za a barranta daga gare su su ne farkon wanda za a barranta daga gare su mahzula kuma sai ka wayi gari ka zamanto wanda ake tabarwa babu mataimaki daga gare ka domin wanda kake tsammanin zai taimaka mata ba mai taimako ba bane zalika bi annallaha allaha maulal na amanu wa annal kafirina la maula lahum Allah shine mai taimakon waɗanda suka yi imani kafirai ko ba su da mataimaki to duk wanda ya shirka ba shi da mataimaki hakikatan babu mai taimakon wanda ya shirka domin Allah ba zai taimake shi ba kuma wanda ya shirka da shi ba shi da ikon taimakon alahum arjulun yamshuna biha am aidin yabkishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha أم لهم آذان biha بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga musu ku kirawo shuraka a din naku wanda kuke tarayya da su sannan ku yi min kaidi kada ku saurara mu to Allah madaukakin sarki bayan ya tabbatar da wannan sai kuma Allah ya ce wa qada rabbuka ubangijinka ya hukunta to wannan shine manhaji na rayuwa wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya al'ummar musulmi a kai wadda ta bayar da su daban da mushirikai yayin da mushirikai suke cikin duhun jahiliya sai Allah ya tsarkake al'ummar musulmi kuma Allah ya kawo musu tsarin rayuwa wanda da shine ya fifita su akan dukkan al'ummomi da suka gabata musamman al'ummar da suke tunƙaho da kan cewa su ne zababbun Allah su aka bama wato tsarin shari'a wadda babu kamata su ne yahudawa wadda surar ta bude da su wa ake na musal kitaba waje allahu hudan libani isra'il to an ba Allah ya ce mun ba mu annabi Musa littafi shine a taura muka sanya shi shari'a ga bani Isra'il to suna takama suna da suna da wato umarni guda goma ten commandment wanda da shi suke tinkaho a cikin al'umomi ga baki ɗaya har yanzu ten commandment nan ka rinka jin su a bakin ba kawai Yahudawa ba hatta Kirista suna alfahari suna tunƙaho da shi to sai Allah ya kawo ma al'umma ya sanya wannan al'umma akan tsari wanda yake yafi kamala daga wannan umarnin guda goma shi yasa sai umarnin ya bude da waqaba wato shine commandment ga commandment din da Allah ya ba mu wannan al'umma Ubangijin ka ya hukunta Allah ta'budu illa iya kada ku bauta ma kowa face shi hmm. kada ku bauta ma kowa face shi aka ce wa qada rabbuka ubangijinka amma wajen umarnin sai aka ce sai aka mai da shi ga jami'i ga mabiya amma wajen hukuncin sai aka dangana shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda al'umma sai alfahari da cewa ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya wannan in suka duba suka ga kamalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yabansa da suke yi da cewa shine as-sadiqul amin shine ala khuluqin azim to ubangijinsa shine ya hukunta wannan sai fi alfahari fi farin ciki da cewar wanda ya ubangijin wannan wato wannan kammalallan shine ya zo mana da wannan sai zama to a ciki akwai zaburarwa kan ai aiki a rike abin da kyakkyawan da kyakkyawan ruko da kyakkyawar manufa da kyakkyawan zato ce ubangijinka ya hukunta kada ku bauta mu kowa sai Allah da shi aka fara saboda Shi ne asasin gyara ayyuka ayyuka ba za su gyaru ba in kwakwalwa ba ta gyaru ba to abinda zai gyara kwakwalwa kuwa tauhidi ne zai ba mu zuciya saiti duk zuciyar da take ba ta da tauhidi ba ta da saiti duk hankalin da yake ba shi da tauhidi ba shi da saiti domin babban wazifar hankali shi ne ya gano la'ilaha illallah idan hankali bai gano la'ilaha illallah ba to wannan ba hankali ne cikakke ba to da wannan ake tsarkake tunani da wannan ake tsarkake tunani tauhidi shine zai raba mutum da canfi tauhidi shine zai raba mutum da tsoron abin da bai cancanci a ji tsoron sa ba tauhidi shine zai raba mutum da rudu algurur ka rinka wato ka rinka rudar kanka tauhidi shine zai raba ka da wannan tauhidi shine zai baka yanci ya raba ka da bautar da bautar halitta ya zuwa ga bautar mahalicci duk wanda ba shi da tauhidi to ba wani duk wanda ba shi da tauhidi ba wani ta duba ta ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya asasa mana tauhidi hatta ya nuna mana hatta riga ma tana zamantowa abin bauta hmm? ta isa abdul dinar ta isa abdul qamis hmm? aka ce bawan wato kuɗi ya taɗe bawan dukiya bawan riga ya taɗe kaga ba abin da ya dame shi irin rigar nan ta zamanto tsabta. amma zuciyar yaya take wannan bai damu ba shi dai ya fito ya zamanto kan cewar goron nan ta guga ba ta kare ba ɗan <laughs> birni eh. kullum tunaninsa daga zarar ya samu yau wata sabuwar shadda ke ta fito wani sabon inji ne yau ya fito ka aiko na ga telan wani waye telan wani din nan tunaninsa kenan nan baki ɗaya abin tausayi ya zama abin tausayi kuma ma aka ce san rai shi ma abin bauta ne a ra'aita manista haza ilaha ko hawa a fa'anta ta kuno alaihi wakila ga wanda ya ɗauki san ransa shine ubangijinsa abin da yake so shine kawai ubangijinsa to aka nuna ka kubuta daga wannan kada ka bauta ma kowa sai shi ko da son zuciyarka ne kada ka mayar da shi Allah kada ka mayar da shi ubangijinka domin yayin da zaka bi shi ka saba ma Allah ya zamanto shi zaka ta kammala zani to ka bauta masa ba Allah ba to wannan shine asasin gyaran ayyuka asasin gyaran al'umma shine tsarkake zuciya daga shirka da yi mata saiti a kan tauhidi wa bil walidaini ihsana kuma ya hukunta ku kyautata ma iyaye to wannan shine mataki na shine mataki na farko na ayyuka kyautata ma iyaye domin wannan shine yake nuna godiyar mutum ga wanda ya masa ni'ima domin bayan ni'imar Allah wanda ni'imar Allah da aiko manzo sallallahu alaihi wasallam ta shiga cikin ni'imar Allah to ni'ima da ta biyo baya shine ni'imar iyaye domin su ne sababin samuwarka a cikin rayuwa su suka zo da kai duniya saboda haka babu wanda ya maka ni'ima kamar su idan baka kyautata musu ba to ba wanda zaka kyautata musu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yashkuru nasa man la yashkuru Allah wanda duk baya gode ma mutane to baya gode ma Allah to a cikin mutane su waye fi cancantar ka gode masa iyaye domin duk wani wanda zai maka isani ba kamar iyayenka ba to da haka wanda za ka ga ya gode ma iyayensa to wannan ko ya gode ma wani don haɗuwar tsakar rana sai ka gansu a rana yana gode masa ne don wata biyan bukatarsa ba muna gani ba yanzu da 'yan siyasa kullum gani muke yi a kan sha'an samman ma 'yan siyasar mu musulmi musamman 'yan siyasar mu musulmi kaga gwamna mai ci da gwamna mai biyowa baya gwamna mai ci shi yasa gwamna mai biyowa baya kafin ka ce meye da yana bin su sau da kafa yana ganin yayi masa yayi ba su takara yayi masa hmm? yana bin sa yana nuna kan cewa shi mai biyayya ne daga zarar yayi na tafi kafikin shikenan ya manta da shi sai ka ji duk wanda yake zai zo yana magana yana ma maganar wancan sai a ɗauke shi maki to amma idan mutum ya zamanto mai godiya ne ga iyayensa to duk wanda zai mu'amala da shi a duniya to zai zamanto mai godiya gare shi to zai zamanto ɗan halak wanda baya manta baya amma wanda duk bai gode mai iyayensa ba to wannan mai manta baya ne domin rashin manta baya shine ka duba ni'imar da Allah ya maka da iyayenka suka kawo ka duniya ba ka kabto daga cikin mahaifiyarka la ta'lamuna shay'a wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifiyarku ba ku san komai ba amma ka suka rike ka suka rene ka duk abin da kake so su kawo maka in kai kuka ba za su yi bacci ba da daddare in ba ka da lafiya su ma kamar ba su da lafiya ne haka za su rinka zarya a asibiti har sai ka samu lafiya haka suka yi maka har sai da ka zo ka zamanto ka tsaya da kafarka to idan baka kyautata ma waɗannan ba waye zai maka abin da suka yi maka babu wanda zai maka abin da suka yi maka in ko baka gode musu ba to duk wani wanda zai zo daga baya ya maka insani shi ba tabbas ba za a gode masa ba naka duk wanda ka samu mai tozarta iyayensa ne baya kyautata musu to ka yi taka tsantsan da shi wajen mu'amala ka yi taka tsantsan da shi wajen mu'amala farkon abin da za ka yi kai masa nasiha ka tashi kyautata mai iyayensa in ya gyaru ya yi to ka ci gaba da mu'amala da shi yana da rabo in bai yadda ya yi ba to iyaka wa iyaku ka kuka da kanka da shi kar ka bari mu'amala ta shiga tsakaninku kai tsammanin za ka samu halacci ko tuna baya tare da shi to sannan Allah ta'ala ya ce in ma ya bloganna inda kalkibara a haduhuma lahuma wajen nuna ihsani ya ce idan wato ɗayansu ko kuma duk su su biyun suka rifki tsufa girman shekaru ka suna ƙarƙashin kulawarka wato kana kula da su suna tare da kai a lokacin girma ya zo musu fala ta kullahuma uku to kada ka gaya musu kada ka ce da su kai kai wato sun ce ka yi wani abu ka ce kai hmm, ka nuna kosawa uf shi ne wato kalma wadda take mafi saukin fada ita ce mai harafi biyu wadda ke harafi uku ce aka shigar da ɗayar cikin ɗaya uf kalma mafi sauki wadda take nuna kosawa kar ka gaya musu ballantana ka nuna musu a aiki ballantana ka nuna musu ayi ballantana ka ce irin na hausa kai affa ferata kada ka yi wannan duk wani abu da zai nuna ka kosa kada ka yi kar ka nuna a harshe kar ka nuna a kauli kar ka nuna ma a fuska wala harhuma kada ka yi musu tsawa kada ka yi musu tsawa kun ga yanzu abinda abinda filafilai. suke nunawa kenan suke koyawa abinda suke koya ma yara suke koyawa kenan yaro ba ruwansa sai ya gaya ma iyayensa da yake so su kuma iyayen suna tarerayarsu sun zamanto su ne bayan na yara saboda haka sai ka ga yara din sun taso ba san godiya ga Allah ba tunda ba san godiya ga bayan Allah ba saboda haka ba za su iya mu'amala da mutane ba saboda haka kullum a cikin kuka da su ake shi yasa muke ta samun ɗaci a cikin al'ummar mu to Allah ya ce wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima ka ga musu magana magana ta girmamawa da darajtawa magana ta girmamawa mai taushi wato in za ka yi musu magana ka musu magana ta girmamawa karkace a karkace musu ya cus kasan waɗansu suna faɗa mai yawon sai ka gaya musu kalma mai daɗi ya abaci ka duba inda annabi ibrahim mahaifinsa kafiri ne amma haka ji allah maɗaukakin sarki ya ce ya abaci inni qad ja'ani min al-ilmi ma fatta ya'tika a ahdika siratan sawiya يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا هو أزيني كدوبا تجيب مجنى تجرم ماوا توشيني وقل لهما قولا كريما wannan ko su su biyun ne ko daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har wato harshen sa ya turmuza a cikin kasa wanda ya riski iyayensa ko ɗaya daga cikinsu a cikin tsufa sannan da yi abin da Allah bai gafarta masa ba. wanda duk Allah ya sa ya ga iyayensa a wannan hali dama ce Allah ya baka na ka samu shiga aljanna idan ka tozarta wannan dama damar kenan. akwai wani mutum da ya je wajen Imam Ahmad ya gaya masa wani mummunan zunubi da ya namanta yace yana da hanya da zai tuba shi sai ce in yana da mahaifiya ya je ya lizince ta ya rinka wanke mata kafa Allah zai yafe masa to idan aka gari babu wannan in kawayi gari babu wannan kuma ba kai da yayin da take da rai kana ƙaunarsa a wajen Allah ba ya za ka a ce kuma duk babu su wayi gari hanyar ka mabuɗinka na shiga aljanna ya rabu da kai baka san ya za a kare a sauran ba amma in suna da rai kana da rabo in dai suna da rai iyaye suna da rai kana da rabo a wajen Allah wajen kyautata musu sannan Allah ya ce waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahma ka kaskantar da kai gare su saboda jin kai wato ba saboda jin tsoro ba ba wai idan ya zamanto shi ka san akwai dan su iyayen dodanni kai baka isa ma kace za ka yi wani abu ba in suka kalle ka ba sai kai fitari saboda tsoro to Allah ya ce ba na wannan ba kaskancin da zaka nuna musu minar rahma ai min cika iya daga jin kanka gare su saboda tausaya musu kan cewa da fa su ne suke wannan yau ga su ga halin da suke ciki shi yasa ran Abdullahi bin Umar ya ga wani mutum yana goye da mahaifiyarsa yana tawafi da ita yace masa ya aba Abdurrahman kana ganin na biya haƙƙin biyayya da kyautatawa ga mahaifiyata sai ce ina ba kai ba ya ce lokacin da take goya ta tana goya ka ne don ka rayu amma yanzu kai kana goya ta kana goya ta ne don kana kokari Allah ya saukar da ajali ta mutu ka huta ko ba haka ba ita uwa tana hijimta maka don ka rayu Allah ya sa in ga aurenka Allah ya sa in ga aurenka kai ko kana yi kai yaushe za mu huta ne Allah ya raba lafiya ana ta addu'a Allah ya raba lafiya tuna abinda kake so kenan wai Allah ya raba lafiya ta riga ka mutuwa al'adar hausawa kenan wannan addu'ar da suke Allah ya raba lafiya to tana da fuska mm, cewa karkai wani abu da zai bata a ƙarshen rayuwa amma kada ya zama to cewa makasudin wai kai kana tunanin ka tafi ta barka ko shi ya tafi ya barka a'a makasudin kar a kawo hali da zai zamanto an samu ɓaci tsakani waƙulla kuma wafi ga kuma jana hazzun liminan rahmati wa ƙun rabbi kuma ka ce ya ubangiji na ka ji kansu kama rabba ya ne tsagira kama yadda suka rene ni alhali ina yaro wato karin kai musu addu'a tun suna da rai har bayan mutuwar imamu suyuti a nan yake cewa haƙƙi ne ga ɗa wajen wato kyautata ma iyayensa ko aƙalla kowace sallar farilla ya nema musu gafara Allah sau biyar a rana haƙƙi ne gare shi to wannan kun umarnin Allah ne kan ai musu wannan addu'a wato kai musu wannan addu'a in kai da wannan sigar yayi rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wato ka roƙa musu ubangiji kan ya ji kansu rahama wadda take mai wanzuwa kuma a ko da kafirai ne ko da kafirai ne wato idan kace Allah ya musu rahama to Allah zai musu rahama ta hanyar biya musu bukatunsu na nan duniya kama rabbayani sabira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijinku yana sane da abin da ke cikin zukatanku abin da kuka ɓoye na wato yi musu nagarta ko ma saba musu in kuna a cikin zuciyarku kuna yi da nishaɗi, da wannan jin kan kuna tuna yadda suka ji kanku ka duba ka ga yadda suka yi makana tuna baya in wannan ne a cikin zuciyarka Allah shi ne mafi sani da wannan shi ya fi kowa sanin abin da ke cikin zukatun haka in ma abin da kuka kullata na wato kai wannan nauyi ya isa yau dai a ce mutum an hana shi ma wato ya zauna tare da iyalansa wannan nauyi ya isa to in ma wannan ne ubangijinku ya sani in takunu salihin in kun kasance salihai fa innahu kana lil awabin ghafura to ku ya kasance mai yawan gafara ne ga masu yawan komawa ya zuwa ga Allah wato ko da kun kullaci wani abu mara kyau za ku yi ma iyayenku ko kun gajiya ko kun kosa to Allah ya sani in ku salihai ne wato kuna da kyakkyawan nufi na kun nufi kan cewa ku yi aiki nagari ku kyautata to ta hanyar ku tuba kenan to ubangijinka mai yawan gafara ne ga masu yawan tuba al'awwab shine wanda yake zai yi zunubi ya tuba ya sake zunubi ya sake tuba ya zo kuma a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sallar walha salatul awabi hina tarmudul fisal sallan masu yawan komawa ya zuwa ga Allah yayin da wato dan marakin raƙumi yake tashi daga cikin inu daga cikin hantsi yake neman inuwa wata kista ta wata mace da ta je ta nemi kulu'i da mijinta mijinta ya kasance duk abin da take so ya nemi ta duk abin da take so zai ba ta kafi ta je ta yi shopping yadda take so ya fifita ta akan mahaifiyarta akan mahaifiyarsa mahaifiyarsa za ta nemi abu sai ta yarda sai matar ta yarda duk abin da take so yake mata ya saba ma mahaifiyar mahaifiyar za ta bugo waya tana so a je asibiti amma in za ta je unguwa ba ruwansa da wannan sako na mahaifiyar. kawai rana ɗaya sai take sai ya sake ta ya sakin sakinta sai ta kai shi ƙara ta tana neman kulu'i alƙali yace me yasa kike neman kulu'i ita ce wannan ba dan halak bane ya fifita ni akan mahaifiyarsa tun da ya fifita ni akan mahaifiyarsa na san ana nan wata ran haka zai tozarta ni zai ɗauko wata macen ya wulaƙanta ni ya fifita na asanta in dai har zai wulaƙanta mahaifiyarsa saboda ni to ku sai ya wulaƙanta ni saboda wata sai ya wulaƙanta ni saboda wata mace yace ki haƙuri ta a'a wannan ba mutumin zaman zaman ne shi bane tace sadakin sa ta mayar saboda ta akai alƙali ya ba ta kuli alƙali ya ba ta kuli kaga wannan mai hankali ce duk wanda zai yi wannan ya fifita matarsa akan mahaifiyarsa to mata su yi hankali kuma to ina kuma ga matan da suke zuga mazajen nasu su saba ma mahaifiya suna kishi da uwar mahaifin da uwar mijinsu da suna kishi da uwar da uwar mijinsu ta yi haka tana nan nata na tafi nata na nan tafi sai ya zo ya samu yar sweet 16 lokacin ita kuma ta riga ta zamanto ba za ta iya ba za ta iya ba za ta iya munafasa ba shikenan ta zama ita ce choose din sai mata dan al'adar sani Allah madaukakin sarki ya mana jagora subhanakallahumma wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu